jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai magana tijjani abdullahi sassi da allah a yi mana uzuri a yi mana haƙuri na 'yan matsala da muka samu ta samun a cikin fim a duniya amma yanzu an gyara insha allah duk mai buƙatar kalla shirin fim ɗin a duniya yana nan a zinariya hausa tv da ke kan youtube zai kalli original a shiga a duba a gani mini gyaran da ya dace mu domin ku samu ingantacci na gode akuti janabdillah asasi ndarabbana